bangaren kwallon kafa na gasar cin kofin zakaru nahiyar turai european league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na uku inda kungiyoyi 48 da suka fito da kasashe daban-daban na nahiyar turai suka kece raini a tsakaninsu a jiya kungiyar kwallon kafa ta astana ta doke makabi tel aviv da kwallo hudu da nema austin sun ko ta tashi biyu da biyu ne tsakanin da of zuwa na kasar spain sai crane ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallon kwallo ɗaya mai ban haushi ita ko kungiyar kwallon kafa ta real society ta bi ba da scope ne har gida ta lallasa ta kwallaye shida da nema yayin da kungiyar kwallon kafa ta nancy ta sha kashi a hannun lazio da kwallo uku da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta atlantico olympic marcel ko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta victoria ne da kwallo uku da daya sai zuriyar ta doke hata berlin da kwallo biyu da daya fc lugano ta sha kungiyar kwallon kafa ta victoria faizan da kwallo uku da biyu sai zenit ta doki rosenborg da kwallo uku da daya kungiyar kwallon kafa ta coin sport ta sha kashi hannun salzburg da kwallo biyu da nema a sauran wasannin ko kungiyar kwallon kafa ta hamburg bai sheba ba ta ji daɗi ba domin fcsb ta bi ta har gida ta doke ta kwallo biyu da daya ac milan a gida sun tashi can jaras da da tsakanin tsakaninsu da ek etel villarreal ta tashi biyu da biyu tsakanin da salvia braha sai slavia braha sai kungiyar kwallon kafa ta everton inda leon ta bi ta har kasar ingila ta ta doke ta kwallo biyu da daya Dynamo kif kuwa ta tashi biyu da biyu tsakaninta da Young Boys sai Sporting Braga ta sha kashi hanallu da gare da kwallo biyu da daya Hoffenheim ta doke Istanbul da kwallo uku da daya Sharif kuwa ta tashi daya da tsakanin tsakaninta da Locomotive ne he Atalanta ta doke kungiyar kwallon kafa ta Apollon Limassol da kwallo uku da daya Austria Win ta sha kashi a hannunta a hannun Rajeka da kwallo uku da daya daga wasan nahiyar turai za mu koma wasan league league na kasashen na turai inda za mu fara da kasar ingila a yau a kasar ingila za a buga gasar premier league na shekara 2017 zuwa 2018 mako na tara inda kungiyar kwallon kafa ta west ham za ta karbi bakuncin britain and hope da misalin karfe 8 na dare a agogon najeriya niger kamaru da kasar chad gobe idan allah ya kai mu asabar chelsea ne za su bar gumi da watford sai manchester city a gidan su fafata da volley Huddersfield Christian ko za su karbi bakuncin Manchester United ne Southampton a gida za su fafata da West Bromwich Stoke City za su da gumi da AFC Bournemouth Newcastle a gida za su karɓi bakuncin Crystal Palace One City da Leicester City. Gobe idan Allah ya kai mu za a buga wasa biyu zafafa inda kungiyar kwallon kafa ta Everton za ta karbi bakuncin Arsenal. sai Tottenham su ɓarje gumi da Liverpool daga kasar Ingila za mu garzaya zuwa kasar Spain inda nan ma gobe asabar za a ci gaba da gwabzawa a gasar la liga na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a wasan mako na tara inda labenta za ta karbi wakuncin getafe sera kuma kungiyar kwallon kafa a yau kungiyar kwallon kafa a gobe labenta za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta getafe serial real batis za su karbi wakuncin alabes valencia ko za su fafata da sabila ne barcelona a gida za su karbi wakuncin malaga za a fara wasan tun daga misalin karfe 12 wani za a buga karfe 3 har zuwa karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. A jibi Lahadi kuwa idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ne za su karbi bakuncin Las flamas da misalin daya na rana sai kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo su kwarje gumi da Atlantico Madrid da misalin karfe 3 da kwata agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. Leganes za su fafata da Atlantico Bilbao. Real Madrid a gida za su karbi bakuncin Eba da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. a liguwa na kasar faransa ko na shekara 2017 zuwa 2018 a yanzu haka a yau za a shiga wasannin mako na goma inda kungiyar kwallon kafa ta saint etem za su karɓi bakuncin mentefele da misalin karfe 8 saura kwata na dare gobe don allah ya kai mu manako za su farja gumi da osin ne yayin da kungiyar kwallon kafa ta Emirates za su fafata da girandis kungiyar kwallon kafa ta Rennes ko za su fafata da Lille ne sai Nantes karɓi bakuncin Guigam Men's a gida za su fafata da Dijon ne yayin da Anga za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Tolesa za a fara wasan tun misalin karfe 4 har zuwa karfe 7 na yammaci agogon Najeriya a kasar Jamus kuwa bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a yau shalke opus za su kwarza gumi da Men's 05 da misalin karfe 7 da rabi agogon Najeriya gobe idan Allah ya kai mu entering frankfurt ne za su karɓi bakuncin broshe dortmund sai broshe manchangala galaba su fafata da bayan kusi inda kungiyar kwallon kafa ta rb leslie za su karɓi bakuncin stuttgart fc augsburg kuwa za su farda kuri da hannover 96 sai kungiyar kwallon kafa ta hamburg su karɓi bakuncin bayan munich za a fara wasan ne tun ga misalin karfe biyu har zuwa biyar da rabi na yammaci agogon najeriya iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin ya ci gaba da sauraro huta lafiya